shine kuma uku ga watan hudu miladiya 2022 a ci gaba da karatunmu na tafsirin alkur'ani mai girma wanda muna cin tafsirin suratun nisa kuma za mu tashi insha Allahu aya ta 43 fadin Allah ta'ala ya ayyuhal ladina amanu la taqrabu salata wa antum sukara fatan mu Allah ta'ala ya ba mu ikon karanta daidai da fassara daidai da fahimtar daidai da kuma aikata daidai bismillah

a kamar yadda ya gabata a jiya a mun kawo ruwaya wacce imamun turmadi da imam abu da da ita hadisun ali na biyu talib allah ya kara masa yadda cewa abdurrahman bin aukin allah ya kara masa yadda a ya gayyace su gidansa ya yi musu abinci ya ciyar da su abincin na kuma ya shayar da su giya wanda a lokacin ubangiji ta'ala bai haramta shan giya ba yana da cikin hikima ta Allah subhanahu wa ta'ala saboda sabawa da aka yi da giya laraba sun riga sun saba da ita raba su da ita lokaci ɗaya abu ne wanda zai musu wahala saboda jin kai na Allah ga wannan al'umma ɗin ta manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam saboda sabon da suka yi da ita da Allah zai haramta musu giya sai Allah ya yi bita matakai matakai kamar yadda jiya na fara bayani ubangi ta'ala ya nuna musu cewa a giya din akwai amfani amma kuma akwai banna wacce ta fi wannan amfani faɗin Allah ya tsaluna ka an lakamru wal maisir wal ma ismun kabirun nan lafazin ismun kabirun nan ayi alharaju wal mafsada ake ne dan a lokacin ba haramta ta ba ana nufin al'isan ba ana nufin zunubi ba ma'ana akwai banna mai girma akwai kunci mai girma amma Allah ce wa marafi'u nasi akwai kuma amfani ga mutane to sai Allah ta ce wa ma akbaru min nafihima wannan bannar ta fi girma akan amfani to daga wannan lokacin sai wasu suka rabu da shan giya baki daya wasu kuma suka ce to za mu sha ta dan amfanin da take da shi to bayan shekara uku da yin wannan to lokacin da abdurrahman bin aukin allah ya kara masa yadda tun da kaga ba a hana din ba ya gayyace su yi musu abinci aka shayar da su giya sai suka gabatar da aliyu bin abi talib allah ya kara masa yadda ya musulmancin sallah da haka aliyu bin abi talib ya tashi musulmancin sallah sai ya karanta a suratul kafirun qul ya ayyuhal kafirun yana a a a ma abudu ma ta abudu wa hannu na abudu ma ta abudu ta ba ma bauta abin da kuke bautawa mu muna bauta abin da kuke bautawa to yace daga nan sai fadan Allah ya sauka ya ayyuhal ladina amanu la taqrabu salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun sai Allah ta'ala ya saukar da wannan ayyacewa cewa ya ku wanda suka yi imani la taqrabu salata wa antum sukara kar ku kusanci sallah alhalin kuna cikin mayi daga nan sai aka haramta musu haramci mataki na biyu kenan ko mataki na uku sai aka haramta musu shan giya a lokacin da za su kusanci sallah daga nan sai zamana shan giyar ya ƙara raguwa sai zamana idan za a sha sai dai mutum ya sha ta bayan sallar asubahi ko kuma bayan sallar isha'i saboda bayan sallar isha'i daga wannan lokacin kwanciya za a yi akwai lokaci mai tsawo daga wannan lokacin zuwa wata sallah ko kuma a sha bayan sallar asubahi don shi ma akwai tsawo tsakanin asubahi da sallar azhar da haka sai zama shan giya ya tsaranta kwarai-kwarai daga gaske wasu ma sai suka gane cewa kamar wannan wani idan ne ko wani azan ne da yake nuna cewa ubangiji ta'ala zai haranta shan giya baki daya da haka daga nan wasu ma suka yi watsi da giya saboda Allah ce la taqrabu salatu an tusukara kuma Allah anan ya kirayi masu imani ne a kuma mu ne a wannan al'umma din ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kai ba ma al'ummar manzan Allah ita kaɗai ba duk alittar da Allah ya adoran ƙasa banda annaba da manzanni ba mu yi imanin sabon manzan Allah to tunda Allah ta laye musu wannan kira din cewa ya ayyuhal ladina amanu la taqrabu salata wannan abu ne sananne kenan daga lokacin za su fara kallon giya da kallo na wulakanci tunda a girman sallah da matsayin sallah a wannan addinin ga wani abu da suke amfani da shi kuma Allah ta'ala ya ce kar a kusanci wannan abin na addini mafi girma a lokacin da aka shaki kaga daga lokacin sai ga wata alama ce wata shimfiɗa ce ubangiji ta'ala yake yi da zai haramta shan giya baki ɗayanta kuma kamar yadda na faɗa jiya abin da ya faru kenan daga baya sai ubangiji ta'ala ya haramta shan giya din baki ɗaya innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsun min amali shaytani fattanibuhu la'allakum tuflihuna innama yuridu shaytanu an yuqi'a bainakum al adawata wal baghdha'a fil khamr mai shiri wa yasaddukum an dhikrillahi wa an sala Allah yace fa hal antum muntahun Allah yace kun daina sabon manzalar ka ringa intahaina ya rab intahaina ya rab ya ubangiji mun daina ya ubangiji mun daina musamman sai Umar Allah ya kara masa yadda wani dama yana ta roƙon Allah cewa Allah ka sanya mana al'amari mai rakawa gani da giya saboda irin abin da giya din take haifarwa a ba'a ko a lokacin da mutum ya shata don haka wannan shine mataki na biyu Allah ta lace la ya ayyuhal ladina amanu ya kuma su imani sai ce la taqrabu salata anan za ga Allah bai ce la tusallu salata ba Allah bai ce ya kuma su imani kakku sallaci sallah ba sai ce la taqrabu salata dan a nuna ma girman sallah da matsayin sallah bai cancanci a girman salla da matsayinta ba mutum ya kusance ta a lokacin da yake wa antum sukara a lokacin da yake cikin mai kaga sai Allah ya ce wa antum sukara kau kusanci sallah bai cancanta bai kamace ku ba ku je sallah wa antum sukara a lokacin kuna cikin bayi sai Allah ya ce ta ta'lamu ma ta'uluna wannan shine gayatun nahyi din wa illatun nahyi Allah ya ce hatta ta'lamu har sai kun san ma ta'uluna abin da kuke faɗa kaga wannan shine gaya din hanawa kenan baya halatta mutum yi sallah a lokacin da hankalinsa baya tare da shi a lokacin da bai san me yake faɗa ba a lokacin babu halaccin mutum yi sallah shi isa hadisi na muka kawo jiya a a a annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a yake hana mutum a lokacin da hadisin Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda manzo Allah yake cewa na izana asa ahadukum wa huwa yusalli falyansarif wal yanam idan ɗayan ku yana bacci a lokacin da yake sallah ko yana gyangyaɗi sai manzo Allah yace juya ya je baccin sa hatta ya zahaba ahun nau har sai baccin ya tafi gabarin sa saboda daidai lokacin da yake bacci watakila zai faɗa abin da bai san me yake faɗa ba shi yasa a yazo a wata ruwaya din manzo Allah ce fala Allahu yadhhabu yastaghfiru fa yusubba nafsahu manzo Allah ce la Allah yana gani neman gafara yake batan Allah yake kuma sai ya koma yana zagin kansa yana tsine kansa ga kenan ba za a yi sallah a lokacin da mutum baya tare da tunaninsa ba a lokacin da mutum baya sanin me yake faɗa a nan ubangi ta ce hatta ta'alamu mata uluna kaga illa ɗin kenan da aka hana ka sha giya lokacin da kake cikin maye kenan lokacin da mutum ya sha giya zai iya faɗar abin da bai san ma me yake faɗa ba sannan kuma ya kawo ƙaunu ba kawo alfil ba ba ce hatta ta'alamu ma aluna ba ba ce har sai kun san abin da kuke aikatawa ba malamai suka ce saboda ne kamar ibn ashur ya ce saboda a lokacin da mutum ya rabu da hankalinsa ya ce gaɓoɓinsa sun fi aikata abin da bai sani ba akan harshensa to tun da har harshe da gaba take riga shi aikata abin da bata sani ba harshen aka ce kar ku sai kun san abin da kuke faɗa yace ce doka min babu aula kenan kada ku yi sallah lokacin ku aikata abin da ba ku sani kuke aikatawa ba shi yasa Allah ya ce ta ta'lamu ma taquluna har sai kun san me kuke faɗa shi yasa malamin ke cewa wannan shine mafi kyawun haddi na askuran haddi na mayi kamar yadda ibnu kasir yake faɗa cewa za a sanu ma yuqallu na yuqalu fi haddi askuran yace wannan shine mafi kyawun abin da ake faɗa akan iyaka ta ta ta ta ta ta, mayi yace innahu allazi la yadri ma yaqulu yace fa indal maburu fihi taqlid fil qirati wa adam tadabburihi <clears throat> yake cewa a a wa kutu'ihi fiha yace domin mutumin da ya zama bai san me yake faɗa ba wanda hankalin sai rufe to zai zama ana samun cakuɗe ne a cikin karatunsa zai zama babu tadabburi a karatun babu kushiya cikin karatun kuma bai san me yake faɗa ba shi yasa a daidai wannan lokacin ubangi ta ya haramta mutum ya sallah a lokacin da bai san me yake faɗa ba wannan shine illa ta farko ko kuma hukunci na farko da ya zo a wannan aya din domin hukunci ne guda biyu wanda duk suna da alaƙa da sallah hukunci na farko shine wannan hukuncin kada a yi sallah ko a kusance ta a lokacin da mutum yake cikin halin maye to hukunci na biyu kuma shine lokacin da mutum baya da tsarki shine ubangi ta'ala yace wala junuban illa adiri sabilin hatta taktasilu haka ubangi ta'ala yake wala junuban haka nan mutumin da yake da janaba shi ma kada ya kusanci sallah a nan malamai sun yi saɓani da yawa cikin malamai suka ce a nan wala junuban da ake nufi mai janaba kada ya kusanci masallaci kada ya kusanci masallaci saka ce illa abiri sabilin sai wanda yake mai ƙetare hanya saboda a da da yawa cikin sabon manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi hanyar gidajensu cikin masallacin manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam to idan mutum yana janaba kenan zai iya zuwa ya wuce ta cikin masallacin amma ya zauna a cikin masallaci lokacin da ke janaba to wannan babu halittu a ciki wannan shine kaulin wasu cikin malamai wasu cikin sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wannan shine abin da aka rawaito daga Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda haka nan Abdullahi dan Mas'udin haka Abu Ubaida haka sa'id ibn musayyib cikin tabi'ai da abu duha da aba da mujahid da masharuk da ibrahim an-nakai da zaid bin aslam a shine kuma kaulin amr bin dinar shine kaulin hasan al-basri shine kaulin ibn shahab az-zuhri shine kaulin qatada shine kaulin yahya ibn sa'id al-ansari Allah ya musu rahama baki dai haka anan suka ce abinda ake nufi kada mai janaba ya kusanci masallaci sai ya zama kenan can ma sai ya zama kenan la taqrabu salata kar ku sanci sallah ai la taqrabu salata fil masjid idan mun dau ra'ayin wannan malaman wanda wannan shine ra'ayin da ibnu jarir at-tabari alayhi rahmatullahi shine ra'ayin da ya zaba yace tawilin ayar shine ya ayyuhallazina amanu la taqrabul masajida lis-salati musallina fiha wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna wa la taqrabuha aidan junuban hatta taktasilu illa abir sabil yace sai ya zama tawilin ayar fassara ayar abinda ake nufi ya ku wanda kuka yi imani kar ku sanci masallaci don yin sallah kuna masu sallah a ciki alhalin kuna halin baye har sai kun san me kuke faɗa kuma kar ku kusanci dai masallaci din alhalin kuna da janaba har sai kun yi wanka illa abiri sabilin sai wanda yake mai ƙetare hanya kawai saboda abiri sabil shine mai ƙetare hanya suka ce wasu kuma cikin malamai suka ce a nan abin da ake nufi wala junuban illa adir sabil suka ce adir sabil a nan ai musafir ake nufi kana wala junuban illa adir sabil mai janaba sai dai matafi wannan shi ya halatta yayi sallah alhalin yana janaba sai mai kenan sai ya taimama kuma ya zama yayi sallah to sai dai wannan kaulin da yawa malamai sun rusa shi suka ce domin maganar matafi a gaba Allah ya yi ta wala junuban illa abiri sabilin hatta taktasilu sai Allah ce in kuntum marada aw ala safarin kaga magana tafiya tana nan gaba sai shi da haka nan abiri sabil ba matafiyi ake nufi ba abinda ake nufi wanda zai zo ya ketare hanya ya wuce cikin masallaci din to wannan shine ra'ayin wasu cikin malamai cewa abin da ake nufi wucewa a azama a cikin masallaci baya halatta ga mutumin da yake akwai akwai akwai janaba tare da shi wasu kuma suke ganin a'a wanda yake yana da janaba akwai halaccin zai iya zama a cikin masallaci a ibn jariru tabari alayhi rahmatullahi ya fitar da ruwaya a ta hanyar abu salih daga lai daga zir bin abi habib zir bin abi habib yana fassara fadin Allah ta'ala la junuban illa abiri sabil yace inna rijalan min al ansari kanat abwabuhum fil masjidi ce mazaje daga cikin mutanen madina ƙofofin gidajensu sun kasance a masallacin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam fakanat tusibuhumul janaba kuma janaba tana samun salama indahum kuma babu ruwa tare da su fayar dunar ma'a wala jiduna mubarran illa fil sai su nemi ruwa kuma babu hanyar da su ce ta masallacin manzan Allah ya ce fa anzalallahu sai Allah ta lai sakwado na ayar wala junuban illa abiri sabili duk da wannan akwai in kida'i saboda shi ba sabon manzan Allah bane amma a Imam Ibn Kathir yace abin da zai karfafu wannan asar din ko zai karfafa maganar Zaid bin Abi Habib yace abin da ya tabbata cikin Sahih Bukhari Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace suddu kullu khawqatin fil masjid illa khawqata Abi Bakari manzan Allah ya ce a rufe kowace kofa ta masallaci sai kofar na abubakar shi kadai ita za a bari wanda manzala kuma ya faɗi wannan ne a ƙarshen rayuwarsa ibn kasir ya ce wannan wata alama ce wata alama ce ko kuma wani ilimi ne da Allah ya sanar da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam cewa sayyidina abubakar Allah ya kara masa yadda zai jibanci lamarin al'ummar manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam da aka yana buƙatuwa zuwa ga yawan shiga masallaci din saboda al'amura da zai masu yawa masu mahimmanci da kuma bibiyar matsalahohin al'ubar manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam sa manzan Allah yake a rufe kowace kofa banda ta sa kofa kenan shi yana da dama ya shiga ko da yana jaraba kenan asali wanda yake da jaraba ba zai shiga cikin masallaci ba ibn kasir ya ce wannan zai karfafa akwai ruwayoyi irin wa'annan da suka nuna cewa an faɗi wannan dangane da Ali bin Abi Talib Allah ya kara masa yadda cewa manzo Allah ya ce a kulle kowace kofa banda kofa Ali bin Abi Talib a ruwayi ne wanda za ga Al-Hafiz Ibn Hajar alayhi rahmatullahi cikin Fathul Bari ya kawo hanyoyin su da yawa wanda shi ya hassana ruwaya cewa ruwayar hassana ce a bi majmu'u turuqiha cewa ya tabbata manzo Allah ya ga Ali bin Abi Talib sai dai ko shakka babu abinda malamai suke faɗa dukkanin ruwayan da suke tabbatar da Ali bin Abi Talib ne wanda ba su da inganci wannan hukuncin ya kaɗaita ne kan sayyidina abubakar shi kadai Allah ya ƙara masa yadda shi kaɗai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya wannan magana ce to kaga wannan ke nuna cewa a mutum ba zai shiga masallaci ya zauna ba a lokacin da akwai janaba tare da shi a matsala ce wacce malamai sun yi karo da juna ko zan ce sun kafa dalilai masu yawan gaske shi mai janaba zai shiga masallaci ko mai jama'a ba zai shiga masallaci ba wannan yana cin abin da suka yi hujja da shi kamar yadda gani akwai hadisai a wanda mafiya yawa hadisan za ga ba su da inganci kamar faɗin manzala inni la uhillul masjid da ha'ibin wala junubin cewa manzala ya ce ban halatta masallaci ga mai haila ba hakanan ban halatta masallaci ga mai janaba ba to irin irin waɗannan hadisan suna dama za ga duk hadisan wanda ba su da inganci amma akwai wasu hadisan da suke ƙara yin hujja da su kamar misali hadisin ummu hadiya Allah ya ƙara mata yadda kaga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarci mata baki daya har masu haila su zo sallar idi sai manzo Allah ce amma falyatazalna musallana sun nisanci gurin sallar suka ce in har zai zama hunkurimi filin idi an ce mai al'ada katta kusance shi to samin babu aula mai ba zai shigo cikin masallaci ba amma aka yi musu amsa da cewa aiwatarwa ta ce salatana da aka musallana a tun ce sallah din ake nufi su ma sun yi hujja da hadisin matan take masallacin manzo Allah take share masallacin manzo Allah ta abu ne sananne za ta yi janaba a'a za ta yi za ta yi al'ada sabon manzon Allah da yawa suna kwana a masallacin manzo Allah suna samari irin sa Abdullahi dan Umar suka ce waɗannan da yawa su ma su za yi janaba suna cikin masallacin haka nan kuma suka ce gashi abinda manzo Allah ya faɗa cewa innamal innal muslima la yanjus cewa musulmi baya zama najasa suka ce in har manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam za a kamo kafiri ya daure shi a masallacinsa tare da cewa an san kafiri akwai janaba tare da shi ce to kuma ina ga musulmi wanda shi manzo Allah ce baya zama na jika to da su ma wancan sun ba su amso shi masu yawa shi sa Imam Ahmad bin Hanbali alayhi rahmatullahi shi ya tafi akan cewa idan mutum yana da janaba to akwai halaccin ya zauna a masallaci amma idan ya zama yayi alwala idan yayi alwala to zai iya zama a cikin masallaci amma idan bai yi alwala ba to ba zai zauna a cikin masallaci ba imamu amr bin hambali yana ganin wannan shine abin da ya kamata a zauna a kai abin da suke hujja da shi hadisin zaid bin aslam daga aba bin sar wanda aba bin sar yana cikin tabi'ai yana cewa ra'aytu rijalan min ashabi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yajluzuna fil masjid yana cewa na ga mutane da yawa daga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna zama a masallaci wahum majnibuna idza tawadda'u wudu as-salati alhalin suna da janaba idan suka yi alwala irin alwalar sallah wanda wannan asar din isnadin sai isnadi ne ingantacce yana kan sharadin imam muslim to kaga wannan tunda har an samu sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sukan zauna a masallaci shi yasa wasu suna da janaba shi yasa suke ganin ba za a ce mai janaba ba zai zauna a masallaci ba illa iyaka dai abin da ake bukata dai kada mutum ya da janaba ya zama yana yin wanka a lokacin janaba ta same shi da wuri a wasu sun yi ilhaƙin ne al'ada sai dai alhaƙin ne al'ada da bai janaba ko shakka babu yayi nisa saboda bai janaba yana da zaɓi a karan kansa mai janaba yana da zaɓin da bai janaba ta same zai je ya yi wanka amma wata ke jinin al'ada jinin haila ko jinin nufaci wannan ba ta wani zaɓi na ta na kanta wata za ta yi al'ada kwana goma wata mata wuce kwana goma kaga kwana goma ko sama da haka kan nisantar da ita ga masallaci ko karatun al'ur'ani wannan zai haɗa ta da shaidanu zai raba ta da ayyuka na alkhairi masu yawan gaske shi yasa a wannan babu za ilhaƙin mai janaba da mai al'ada ba ko da za a tafi akan cewa mai janaba din ba zai zauna a masallaci ba wanda shine kaulin jumhurin malamai cewa mai janaba ba zai zauna a masallaci ba shi sa Allah ce illa abiri sabilin sai aka faɗi gaya ɗin hatta taktasilu har sai kun yi wanka ko har sai sun yi wanka wannan dalili ne da a'immatul salafan salafa a kansa abu hanifa imam mal da imam shafi faɗin Allah hatta taktasilu shi ma sun hujja da shi kan cewa kenan baya halatta mutum ya zauna a masallaci yana janaba har sai in yayi wanka ko ya yi taimama idan ba samu ruwa ba sannan wannan dalili ne da ke nuna cewa mai janaba kenan wajibi ne ya wankan janaba wannan ke nuna cewa wankan janaba wajibi ne idan mutum janaba ta same shi bai yi wanka ba to kenan babu dama ya abin da ya shafi abu na ibada abin da ya shafi sallah da makamantan irin wayannan abuwa babu halacci da Allah ya ce hatta taktasilu har sai idan kun yi wanka sai Allah ta ya ce in kuntum maraba idan kun kasance maraba marasa lafiya au ala safarin ko kuma kuna halin tafiya auja ahadun minkum min al-ga'idi ko kuma ɗayan ku ya zo daga bayan gari aula mustumun nisaa ko kun shafi mata falam tajidu ma'an amma ko ba ku samu ruwa ba yamma musa idan ba, sai ku yi taimama da bagiran da yake mai tsarki a nan cewa ba ku samu ruwa ba sai zama hukuncin ya ta'allaka da mai kenan au ala safarin au ja ahadun minkum min al-ga'idi amma marba mara lafiya ko marasa lafiya zai iya yi wa ga ruwa ɗin amma kuma su yi taimama shi isa malamai suke cewa akwai rasa ruwa akwai kuma ne hukuncin rasa ruwa hukuncin rasa ruwa shine irin abin da ke samun mara lafiya mutum bayi da lafiya ga ruwa ɗin amma idan ya alwala da shi ko idan ya wanka da shi zai cutu ko rashin lafiyarsa za ta ƙaru ko za ta yi jinkirin warkewa ko likita ya ce kada ya taɓa ruwa likita amintacce to kaga wannan ko akwai ruwa ɗin shi ba za a ce ba yi mai ba ba za a ce wanka ba a daidai wannan lokacin taimama ji amma sauran da ba shi ba su kuma idan ba su samu ruwa ba su ne za su taimama shi sa da Allah ya ce wa in kuntum maraba idan ba ku da lafiya anan kuma rashin lafiya rashin lafiya da za ta hana wanka ɗin ba lafi lafiya da ba za ta hana wanka ba dan dan kai dan wani rauni a kafarka ko dan wani ciwon kai wanda ba zai hana wanka ba ko kuma wankan idan aka dumama ruwa za a iya wankan to kaga wannan hukuncin wanka yana na akan mara lafiya au ala safarin ko kuna halin tafiya nan an kawo matafiyi saboda mafi yawa mafi yawa a halin tafiya matafiyi bai cika rukon ruwan da zai ishe shi bukatunsa ba mafi yawa matafi yana rukon ruwa ne iya wanda zai bukata da shi to su da yawa idan mutum yana halin tafiya janaba za ta iya samun sa amma kuma babu ruwan da zai wanka da shi sai ubangi subhanahu wata'ala ya masa ruksa cewa a lokacin da ya rasa ruwa to shi ma zai iya taimama aw ja ahadun minkum min al ko kuma ɗayan ku yazo min al-ga'id lafazan al-ga'id shine guri wanda yake ainihin guri da yake kwazazzabo wanda su da larabawa irin wannan gurin suke zuwa dan kwazazzabo zai su biya bukatunsu to amma daga baya sai zama abin da ake yi a gurin sai aka bashi sunan abu kamar yadda ka ba haushe yake cewa ya yi bayan gari ko kaga me an bewa abin ne sunan gurin to wannan yana da cikin mahakin na addinin musulunci irin waɗannan abubuwa ɗin abubuwa ne na tsiraici ko abubuwa ne na kunya to musulunci baya so a dinga faɗa su gatse gade sai a sakanta su kamar yadda a tarbiyyar mu ta ƙasar Hausa da wuya mutum ya zo ƙarar ya gaya ma ya ce ma kaza sai dai ce ma na yi bayan gida ko na yi bayan gari ko na kewaya duk wanda yana cikin tarbiyya da addinin musulunci ya koyar da mu da ka nan alga'id abin da ake nufi shi bayan gari ko ɗayan ku ya zo daga bayan gari mana ya je ya biya bukatarsa ta bayan gari to shi mana idan bai samu ruwa ba tun daga ba Allah ce falam ta ji duma'an ko ba ku samu ruwa ba malamai suka ce wannan ke nuna cewa kenan idan mutum yana da hadafi karamin hadafi ko babban hadafi kenan wajibi sai ya nemi ruwa in bai samu ruwan bane sannan za a ce yi taimama dan Allah ta ce falam tajidu ma'an ba ku samu ruwa ba kenan dole sai an nemi ruwan ba a samu ba sannan za a yi taimama to sai kuma Allah ce aula mutumin nisa'a ko kuka shafi mata a nan hukunci guda biyu Allah ya haɗa maka akwai hukuncin ƙaramin hadasi da hukuncin babban hadasi kaga hukuncin ƙaramin hadasi wa in kuntum maraba aw ala safarin aw ja hadin minkum min al-ga'idi duk wannan hadasi ne karami domin rasa alwala ne amma aula mustumun nisa'a fa zai iya ɗaukar babban hadisi kamar yadda kaga a cikin a cikin a ma'ida a ayar alwala kaga ubangi subhanahu ta'ala ya faɗa cewa idza qumtum ila salati fasulu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn yace wa in kuntum junuban fatahharu wa in kuntum junuban fatahharu amma a wannan ayar sai Allah ya nuna ma cewa kenan karamin hadasi da babban hadasi dukkaninsu a lokacin da ba a samu ruwa ba za a iya musu taimama yiza Allah ce aula mustumun nisa'a ko ko kuka shafi mata lafazin la mustumun nisa'a a wata kira ta zo la mustumun nisa'a shi sa malamai tun daga cikin sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a suka yi sabani me ake nufi da la mustumun nisa'a wanda ce wannan kimayatun ne al sai zama aula muslimun nisa ai jama'atumun nisa kenan ko ko kusanci mata yanku sai zama kinaya akai kuma irin wannan akwai su gurare da dama a cikin alkur'ani ubangi ta lana cewa in tallaqtumuhunna min qabla an tamassuhunna wa qad lahunna faridatan fa ma kaga fadin Allah min qabla an tamassuhunna ay tujami'uhunna haka nan fadin Allah ta'ala ya ayyuhallazina amanu idza nakatumul mu'minati thumma dallaqtumuhunna min qabla an tamassuhunna fama alaykum fama lakum alayhinna min iddatin ta'tadunaha kaga nan ma min qabla an tamassuhunna ay min qabla an tujami'uhunna haka nan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana magana kan wata mata cewa la tarbi yada misin la tarbi yada misin anan ma kaga jima'i ake nufi da yake la taruddu yada la mithl anan kaga shi ma jima'i ake nufi to kaga lafazin allamsu a cikin alkur'ani yana zuwa da ma'ana aljima' wannan kuma shine tafsirin Abdullahi dan Abbasin Allah ya kara masa yadda cewa abinda ake nufi anan shine aljima' kenan idan kuka yi jima'i ko ku ci iyalanku kuma babu ruwa da za ku yi wanka to fata yamma mu ku yi taimama wannan kusan shi ne ƙaunin jimhurin malamai amma wasu suka ce a'a ana allamsu abin da ake nufi ai allamsu bil au bil jasad suka ce ba jima'i ake nufi ba kawai allams tun da lams yana zuwa da ma'ana ta tabawa yana zuwa da wannan ma'ana din sai suka ce anan abin da ake nufi allams ba jima'i ake nufi ba abin da ake nufi kawai almulamasa ko da tabawa ta hannu to idan mutum ya taba kenan mace sai ya zama mun dau lafazin la muslimun nisa ko la muslimun nisa a tabawa ake nufi ko goga da jiki sai ya zama kenan idan mutum ya taba mace kenan to sai ya zama alwalansa ta warware sai ya saki alwala wannan shine ra'ayin shine ra'ayin Abdullahi dan Mas'udin Allah ya kara masa yadda a kuma shine abin da aka yi rawatuwa daga Umar shine ra'ayin Imam Shafi'i alai rahmatullahi dukkaninsu wannan wannan shine shine ra'ayinsu a suka ce domin kaga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ai kaga manzon Allah yana magana kan zina yace zinal zinal yad menene yace Allah kaga zinal yad yace Allah zinar hannu shine tabawa suka ce kuma gashi manzon Allah ya magana bai'ul bulamata kaga albula masa shi ma nan da yake nufi tabawa shine ciniki da ake kawai ungurgo ma kaya in dai ka taba to ciniki ya shiga wanda haramun ne a cikin musulunci daga ka ce lafazin mustumun nisa a nan abin da ake nufi kawai taba mace to wanda kuma shine ra'ayi da cin wasu malamai na malikiya dai da shi imam malik din a gurinsa akwai sharaɗin in mutum ya taɓa macen dan ya ji daɗi amma idan ba dan ya ji daɗi ba ne to alwalarsa ba ta warware ba shi isa za ku ga abdullahi dan mas'udin allah ya ƙara masa yadda da da da da da sirna umar allah ya dada su baki ɗaya su a gurinsu idan mutum janaba ta same shi bai samu ruwa ba ba zai taimama ba ba zai taimama saboda a gurinsu a nan aula musulmin nisa taɓawa ake nufi shi isa lokacin da aka tambayi aka tambayi sayyidina Umar Allah ya kara masa yadda wanda ruwa tana cikin sahih Bukhari da da sahih Muslim haka tana cikin Muslim da Imam Ahmad an an tambayi sayyidina Abubakar Allah ya kara masa yadda kamar yadda a ruwa ta tani Abdurrahman ibn Amza daga babansa yace wani mutum ya zo gurin Umar Allah ya kara masa yadda yace inni ajnabtu falam ajid ma'an janaba ta same ni ko ban samu ruwa ba sai umar yake masa latu salli ba za ka yi sallah ba har sai ya sami mai kenan har sai ya samu ruwa ya yi wanka tukuna to a lokacin ammaru bin yasir Allah ya kara mace da yana gurin to sai ammaru yake cewa amma tazkur ya amiral mu'minin saboda a lokacin umar yana shugaban musulmi sai ammaru yake ba za ka tuna ba ya kai sarkin muminai iz ana wa anta fi sariyatin fa namna. da ni da kai muna wata sariya da ni bai aika kuma ikon Allah ni da kai duk janaba ta same mu falam najid ma'an bam samu ruwa ba fa amma anta falam tusalli ce amma kai ba kai sallah ba yace wa amma ana fata makatu fit turabi fa sallaitu yace amma ni sai ne birgima a cikin ƙasa sai ne sallah ce ma ataina annabiyyi sallallahu alaihi wa sallam zakartu zalika la ke lokacin da muka zo gurin manzon Allah sai na ambata manzon Allah abin da ya faru sai manzala ce inna ma kana yakfika an haka hakaza sai manzala ce ai ya ishe ka kai amma ba sai kai birgima ba kawai ka aikata haka sai manzo Allah ya daki kasa da hannunsa sannan ya dan bushe kasar haka sai manzo Allah ya shafi fuskarsa da kuma tafukansa Umar bai yi inkari ba dan daga baya ma kamar yadda ya zo a ruwayar Imam An-Nasa'i har ma shi amma da ke gaya umar cewa idan ka so in daina fatawa da wannan sai in daina ce a'a mun jibanta ma abin ka jibanta a kanka ka kamar umar ya tuna an yi kenan amma dai yana jin tsoron kamar kar a bada dama ko mutane la'alla yana tawili irin na abdullahi dan mas'udin wanda zan ka tawilin abdullahi dan mas'udin to la'alla umar shi mana irin wannan tawilin cewa kar a buɗe mutane kofa kuma daga mutum ya ji sanyi ana sanyi kawai ya ce shi ba zai yi wanka ba domin wannan ne tawilin abdullahi dan mas'udin Allah ya kara masa yadda shi ma sun tattauna da abu musul ashari Allah ya da su baki daya a kamar yadda a shaƙin yake faɗa cewa na kasance ina zama tare da abdullahi da abin musa sai abu musa ce da abdullahi dan mas'udin mutumin da bai samu ruwa ba ba zai sallah ba abu abdullahi dan mas'udin yake ganin cewa ba zai sallah ba sai ya ce baka tuna magana amma ba? ka wani ke cewa ammaru yana fatawa da hadisin ke baka tana magana ammaru ba da ya ce annabi ya tura shi ga abin da ya same shi ga kuma yadda manzan Allah yi to shi na abdullahi sai ce lajaram ya ce ma ra'aitu umar kana bi dalika ya ce babu laifi amma ban ga umar ya wadatu da hakan ba saboda shi umar yana dan jin kaikayin haka din to sai abu musa ya ce to mu kyale magana ammaru ba da kuke da kaikayi a kai ba sai abu musa ya ce to fa kaifa bi hadhihi al-aya fi suratul nisa ya za ku yi da aya cikin suratul nisa lam tajidu ma an fatayamma musa idan tayyiba sai ka musu wannan aya to shine shi shaki yake cewa fama dara abdullahi ma ya yace abdullahi dan mutum sai rasa me zai ce kawai sai ce laura kasna lahun fi tayammumi la aushaka dum idza barada al-ma ala jildi an yatayammama sai abdullahi dan basaudi ya ce da zamu yi musu rangwame cewa su yi taimama to da ya kusa idan mutum kawai ruwa da sanyi a fatarsa kawai sai ya taimama to kaga nan abdullahi dan masaudin bai dogara da wani abu da nasi ba amma shi abu musa Allah ya kara mace da ya dogara da nasi ga ayar alqur'ani ga kuma hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kaga wannan ke karfafa kaulin su kenan cewa idan mutum yana janaba to zai zai zai zai idan bai samu ruwa ba to zai zai yi taimama a banda banda wannan akwai hadisin da Imam al-Bukhari da Muslim suka fitar da shi hadisin Imran dan Husaini Allah ya kara masa yadda a lokacin da manzo ya ga wani mutum mutadilan lam yusallima al ma'al manzo Allah ya gani a can gefe an yi sallah shi kuma yana can gefe bai sallah tare da mutane ba sai manzo Allah ce ya fulanu ma ma naka an tusalliya ma al-qawm ya kai wani me ya kai sallah tare da mutane alasta bi rajulin muslimin kai ba mutum bane musulmi qala bala ya rasulullah walakinni asabanni janabatun wala ma'u ya manza Allah ni musulmi ne sai da janaba ce ta same ni babu ruwa sai manza Allah ce alayka bis sa'idi fa innahu yakfika sai manza Allah ce na hore ka da bagire ma'ana kai taimama wannan ya isar maka kaga wannan nasi ne qadin an mahallin nizai cewa idan mutum janaba ta same shi idan babu ruwa ga kuma lokacin sallah zai fita to zai yi taimama kuma idan ya taimama din zai je yi sallah kuma sallarsa da izinin Allah ingantacciya ce karɓaɓɓiya ce a gurin Allah subhanahu wa ta'ala to wannan shine abin da jamhur na malamai suka dogara da shi amma kamar yadda faɗa akwai masu ganin cewa allamsu nan tabawa da hannu ake nufi wanda wannan shine ra'ayin wasu cikin sabon manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kama abdullahi dan umar Allah ya kara masa yadda kaga imam malik ya ya ya ya rawuci ruwaya ta hanyar imam zuhuri shi abdullahi dan umar Allah ya kara masa yadda yana ganin cewa a allamsu anan abin da ake nufi na cewa dunan juma'a haka ma abdullahi dan dan dan mas'udin shi ma yana cewa allamsu anan ai shine dunan juma'a abdullahi dan umar yana cewa qublatar rajul mar'ata wa jassahu bi yadihi min al-mulamasa yana cewa mutum ya sumbanci matarsa ko ya taba ta da hannunsa yana daga al-mulamasa me yake nufi al-mulamasa fadan Allah aula muslimun nisaa yace shi ma yana daga wannan yace fa man qabbala mar'atahu aw jassaha bi yadihi fa alayhi al-wudu yace wanda ya sumbanci matarsa ko ya taba ta da hannunsa to alwala ta tabbata ta wannan kuma shine ra'ayin ubaida shine ra'ayin abu usman an-nahdi shine ra'ayin amir Sha'bi shine ra'ayin ibrahim an-nakai shine ra'ayin zaid ibn aslam Allah ta'ala ya rama a gare su baki daya to sai dai abin da ke rusa maka wannan ra'ayin abin da ke rusa maka wannan ra'ayin shine hadisin ummu Aisha Allah ya kara mata yadda kaga ummu Aisha Allah ya kara mata yadda wanda yana cikin musnad Imam Ahmad da cikin sunan Abi Dawud da cikin sunan Tirmidhi cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqabbilu ba'd azwajihi manzala yana sumbanta wasu daga wata daga cikin matansa sun mai karju ila salati falan yi salli sannan manzala ya fita kuma zuwa sallah falan yi tawabba ba tare da ya alwala ba amma ruwar imam ahmad bin hanbali har ta dariya mai ruwar a gwamnati ke cewa ba ma da can wata ce in baki ba ma'ana ita manzala yake sumbanta ko manzala allah ya fita ba tare da ya sake alwala ba da haka kenan wannan ruwa yake nuna cewa taba mace kaɗai ba ya warware maka alwala abin da ke warware ma alwala shine fitar wani abu daga jikinka mazi ya fita ko na makamancin wannan amma tabawa kaɗai ba zai warware mutum alwala ba da ka nan mustumun nisa'a abin da ake nufi shine aljima kamar yadda wani shine ra'ayin jumhurin malamai to Allah ta ce fata yamma Musa idan tayyiba sai ku taimama da bagire wanda yake tayyiban bagire mai tsarki wannan ke tabbatar da shar'ancin taimama wanda yana cin ababen da ubangiji ta yake bance al'ummar manzan Allah da shi ba wata al'umma da Allah ta lai mata ruksa na taimama idan ta rasa ruwa ko ma na rashin ruwa sai iya al'ummar manzan Allah kamar yadda ya zo hadisin Jabir dan Abdullahi Allah ya kara masa yadda da manzon Allah ya ce waitu khamsan lam a ahadun qabli manzon Allah ya ce an bani abubuwa guda biyar ba bai wani annabi ba kafin ni ba ta al'umma da aka bata sai ni to kaga a ci akwai taimama cewa wannan al'ummar ta manzan Allah sallallahu alaihi sallam cewa duk inda sallah ta riske ta ta yi sallah masallacinta ne kuma abin alwalarta wanda yake banci al'ummar manzan Allah ya kare a wannan ke wani shar'anci ta taimama din kamar yadda ya zo a hadisin ummuna Aisha Allah ya kara mata yadda wanda a a gazwatul muraisi wanda gazwatul muraisi an yi shi ne shekara ta shida bayan hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a ruwa da imamul bukari ya fitar da ita ta hanyar abdullahi bin yusuf at-tillishi daga imam malik daga abdurrahman bin al-qasim daga babansa daga ummu na aisha Allah ya kara mata yadda tana ba da labarin sun fita tare da manzan Allah tafiye-tafiyen manzan Allah sai da aka zo gurin da ake cewa bai da ko kuma za ta shai jai sai abin wuyan ummu na aisha ya tsinke da ya tsinke sai annabi ya tsaya wajen a nemo mata wannan ke ma kyakkyawar ɗabi'ar manzala tare da iyalansa ba kowannen mu bane ana tafiya wani abu na bata zai bata ga rinduna an tuye cewa tsaya dan a nemi mata kayan ta wataƙila ma faɗa za mu hauku ko kun ji halin ku matan nan kawai ka ka wallahi ba za mu jira ba amma saboda ita manzo Allah ya sa aka tsaya ana neman abu to ko mutane suka tsaya babu ruwa tare da su kuma gurin da ake babu ruwa har sai kai karata gurin abubakar babanta Allah ya kara masa yadda ba ga abin da aisha ta aikata ba ta tsaye da manzan Allah da mutane ba su da ruwa ba ruwa yadda suke sai na bakar ya zo kuma aka yi sa'a lokacin manzala ya kwanta akan ta yana bacci sai na bakar ya zo ya zarge ta ya faɗa abin da Allah ya ga dama ya faɗa har ya zama mana zungurinta ya za ta tsare manzan Allah ta ce ba dan kan manzan Allah yana kan cinya ta bace wallahi da sai na motsa saboda zungura ita kuma kalli iya rike miji kuma kalle yadda take iya nuna soyayya ana zungurinta amma kan mijinta na kan ce ta ita motsa don kan tashi daga baccinsa amuwa kuma ya matan yanzu in ba sa kai ka sami mai hankali ba ana sallama da kai daga bakin kofa ka fara danna ma kira ana sallama ka ka gani to wannan ne ya hana ta motsawa to har dai abin da zai faru bai ya faru ubangiji subhanahu wataala ya saukar da ayat taimama bi saukar da ayata wanda yawan malamai suna cewa wannan ayar ce da kamar da ibnu arabi yake faɗa cewa aisha ba ta mana bayani ba wannan ce ko ta ma'ida ce yace ala ayya halin da an saukar da ayar taimama ba shi kenan ba shi isa ma lokacin da aka saukar da ayar taimama din usayy bin hubayr yace cewa mahi bi awwal barakatikum ya ala abubakar ba wannan ce farkon albarkar ku ba ya ku iyalan abubakar Allah ya kara muku yadda baki daya sai da aka gama neman ta ce sai aka tashi raƙumin da take kai saboda abin wuyan ba nata bane na yar uwarta ne a sama a ratai wanda ke wani mada mata al'adar mata suna a rakayen kwalliya ana tashin raƙumin sai ga abin wuya ƙarƙashin raƙumin ka dubo ta kima ta Allah Allah ya ƙaddara za a samu wannan ruksa ɗin ana tashin raƙumin sai ga abin wuyan ka kuma wanda ke nuna ma cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bai san gaibu ba domin da ya san gaibu manzon Allah ba zai cutar da al'ummarsa ba ba zai wahala sahabbansa ba ya san gaibu cewa abu ne na karkashin raƙumi ko sai manzon Allah ce a je a nemi a tsaye da mutane a ta nema nemi manzon Allah ba zai wannan ba kaga wannan daga cikin dalilin da ke nuna cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai san gaibu ba sai gaibun da Allah ya sanar da shi dan wani lokacin Allah ya kan sanar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani gaibi din hadisin abu zar jundu bin junada Allah ya kara masa yadda wani yana zuwa gaban Manzala Allah ce ji ita tasalu anil bir Allah ya sanar da Manzan Allah yace ka zo ne kana tambaya daga ne da albir kana tambaya daga ne me aikin nagarta me aikin alkhairi to kaga wannan ke nuna shar'ancin taimama Allah ta'ala ya shar'anta al'umar Manzan Allah wani su kadai aka shar'anta Allah ya ce fata yamma musa idan tsayiba ku yi taimama da bagire wanda yake mai tsarki wannan sa'idan tsayi din lafazin tsayi din zai ɗau mana ai tsahir dan wasu malaman sai a'a halal ake nufi amma magana fi in ce tsahir bagiran da yake mai tsarki in aka ce bagire shine ma sai da alawajihil ard wannan shine qaulul jumhurin ba da abin da ya zama bagire ne a doron ƙasa yashi ne ya ce bishiya ce ciyayi ne dutse ne duk wannan sunan sunansa wannan shine kaulin jumhurin malamai akwai kauli na biyu shine kaulin imamu shafi wanda kuma lokaci tinta na nuna min yayi idan na ce sai na kawo wancan kaulin zami ne a gurguje daga da ba gudu muke ba ko ba sauri muke mu sauka ba insha Allah gobe sai mu dora da yadda Allah wallahu a'lam walhamdulillahi rabbil alamin